tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara daidai da hudu ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shi ne kasan na dari biyu da sittin da uku daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin ashabar rasul صلى الله عليه وآله وسلم na ahmad mustapha faisal allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi kuma yadda yan uwa suka sani muna ƙarƙashin tarihin ɗaya daga cikin sahaban annabi mai suna usaid Bun hudayr Allah madaukakin sarki ya ƙara mashi yarda malai mana bayani don dangane da cikakken sunan shi da kuma lakabin shi sannan bayyana mana sanda usaidu ya musulunta da kuma yadda ya musulunta to har yanzu muna cikin wannan gaba sai lokaci ya kure mana mun ji cewa annabi ya tura ɗaya daga cikin manyan sahabban shi mai suna Abu dan umair wanda yake bibiyan majalisun ahalus sunna inda majalisun ya ansa sunan majalisi ne na ahalus sunnan da gaske to lallai zai san wane ne mus'abu dan umair min ji yadda ya musulunta da abin da ya fuskanta na kalubale na rayuwa duk mutumin da ya gane addini zai gane yadda annabi ya ɗauke shi da gaske yake yi me sa annabi ya zaɓe shi ya tura shi ya wakilce shi me yasa kowa ya san mus'ab ɗan umair yana daga cikin sahabban da ya fito a gidan dukiya wanda mahaifiyan shi tana daga cikin manyan attajiran makka ta juya mai baya ta an shi duk abin da yake hannun shi nata na dukiya wanda kusan dama bai da komi komin ma dai nata amma wannan bai sa mus'ab ya ja da baya ba annabi ya zauna ya gogar da shi dangane da abin da ya shafi da'awa da kuma hudda da jama'a jama'a mutumin da ya sadaukar irin wannan duk abin da aka sa shi na harkar da'awa yi zai sa annabi ya amince da shi ya dauke shi ya tura shi madina don ya fara isar da sako a madadin annabi kafin tahowar annabin mun ji irin yadda ya je shi ne mutumin da ya fara tsaye da sallon juma'a a garin madina kafin isar annabi sabon annabi matsayi-matsayi suke shi yasa a duk sanda ka samu kanka a cikin kowace irin da'awa ce ko ka san matsayinka kuma ka san yadda aka ɗauke ka ka rika duk wani step dinka, ka riƙa lura da duk maganin da za ka furta kai kaffa-kaffa da duk wanda za ka yi mu'amala da shi ba in ba haka ba za ka sha mamaki so saba annabi da gaske suke shi munafukai da suke kokarin bata annabi da da'awar annabi da manyan na hannun daman annabi ba su samu abin da suke son su samu a wajen sahabbai ba don in suka zo suka ce muna tare da ku iyakanta nan sabai ba sa yadda a matsa konan da can ba su sakan musu ba su amincewa da su sannan ba sa ɗaukan maganin su su kai ta konan da can al'imamu shafi'i yana cewa idan sadaka sadiquka aduwaka faqad kafi fi dawatika. duk sanda kake da aminin da ka yi da shi shi kuma ya je na aminantaka da makiyinka ko abokin adawanka shafi ya ce su biyun sun haɗa kai ne don adawa da kai wannan maganan ne malaman ƙasan hausa malaman Zauri suka fassara ta da cewa abokin mutum biyu munafikin ɗaya duk wani karin magana da duk wani salon magana da za ka ji ko malamai ne na fikihun zaure suka yi ta ba malam ba bahaushe ne ya yi ba kun gano wannan shi yasa in ka ji ta sai ka ji ta yi kama da nasi in ba ka gane ba wa wani ƙa'ida ne na usulul fiƙi suka markaɗe in baka da ilimi sai ga kamar sun yi sabo yanzu wannan maganan abokin mutum biyu munafikin ɗaya menene bambancinta da ira sadaka a faƙadish tara ka fi dawatika na kawo muku wannan ne don ku gane mahimmancin musabu ɗan umair a wajen annabi da ya tura shi ji ya wakilce shi a ina a madina nan ne fa mahijirtan annabi fa idan musa bai gane shi waye ba an tura shi wannan wurin ko sai ya je shirman da in annabi ya je kuma zai fada cikin matsala sau da ba an tura shi sarautar gargajiya ba ne ba an tura shi neman mukami ne da nuna isa ni gane ba za ka zo ka ji inda yi shi sa da wannan ne nake yawan yi ma ɗalibai nasiya da jawo hankalinsu ya ce a san me suke ciki wannan harkan ko in suna ɗaukan ta wasa ne to su koma shiga tetayensu ba wasa ba ne idan suna ɗaukan wanda yake gudanar da wannan harkan irinsu ne ko bai san me yake ba ko su koma su yi nazari su san me suke yi na rantse da alkur'ani kaga a majalisun nan kafin abu ya taso na hasashe shi kuma ne tunani sama da ɗari ne shawara da wanda ba ku tsammani na ya faru ya kamata ka san komi dukka ake tafiya da shi akwai littattafai da aka rubuta su akan irin waɗannan matsalolin ba sama da shekara goma sha biyar na tattake su hatta yadda yake tsara ma da'awa irin wannan makirci na ciki ko na waje ina sanar da shi kuma ina bibiyan matakai ɗaya bayan ɗaya a kai wannan ya sa kake gani idan muna tare da mutum yana faɗawa kure zaga ina yau mai magana bari bari din mutumin kirki mai mutunci so biya ake ce mashi bari yana ƙara na uku mara kirki ne mara mutunci ne ko kuma ɗan zagon ƙasa ba zai bari ba daga ran da kuka yadda na zo da irin waɗannan bayanan na karanta su a nan ko duk wanda yake cikin wannan cycle ɗin ya shiga uku barin maku wani ishara masu hankalin cikin gusa su akwai sanda na taba zuwa muna karatu a masallacin matan can na ɗauko mu zakkira ko littafi nemo karatu akan shubaha anan ne ko anan ne ma karatu kan shubaha daga ran da ne karatu kan shubaha na ja layi ko ban ja ba ku shiga tettiyan kuɗe ɗaya daga cikin matsalolin ne ku je ku same su kaso suwa shida ko bakwai haka ne da na kai inda waɗanda suka ƙetare wannan layin suka kai sai na tsere karatun na dakatar da shi a wurin ai ba gama ba next na ga wasu kawuna sun nuna sun isa tsinka ku shiga tetayinku Allah madaukin sarki ya samu dace to mun ji cewa shi usaid al-hudayr ɗaya daga cikin manyan mutanen ina madina ne wanda abu ya ɗaure masu kai ya ba su mamaki irin yadda mus'ab ya zo yake da'awa kuma aka fahimci da'awar kuma take samun karbuwa bari maku wannan siya jama'a yanzu idan kana tare da da'awar wani malami ko to kullum kokari kake yi da'awan ta haɓaka kar ka sake wai a cikin da'awan shi kana da'awanka kai munafiki ne kuma daga ran da ya gane ko daga ranar da koma baya zai dauki mataki a kanka mun gano wannan da ke ku zai salinsin ɗinka yanzu mus'ab da ya je mai ɗauka madina wani yankin shi ba ne da'awar annabi yake yi da za a yanka wani yanki na da'awa a cewa na kula da wannan ɓangaren ko to ka natsu kada ka ɗauka wai an baka wata dama ne ka shiga shinkanka daga ran da ka yadda aka fahimce ka a haka ko haka sha mamaki jama'a ina maku wasu maganganu ne da manyan baki wanda din kan gado ko ka shiga taitayen shi manyan garin sun gane wannan da aka turo shi a matsayin wakili ya iya wannan aiki na tattare masu mutane ina ga mai gidan in yi zo shi na ke wani ɗan ƙwarya-ƙwaryen taro tsakanin usaid ɗan Hudayyar, da kuma sadu ɗan mu'az shi wannan abin ba zai sabo ba fa ga su can suna tare usaidu je ka ja musu kunni ka ce masu wannan abin da suke su fa bari a lokacin shi mus'ab da ya je sai sauka a gidan as'adu ibnu zarara shi ma yana daga cikin manyan jagororin garin madina ne shi ya musulunta matini domin ku gane wada'in makka ba irin wada'in madina ba ne ba iri ɗaya ba ne yanzu kaga ɗaya daga cikin jagororin garin ne ya musulunta miƙa wuya amma ka samu mamaki sauran ba su sani ba amma ka lura da yanayin garin maka abin nasa ɗaya ne ka san dalili sau da annaba a maka ya taso ita salar adawar da aka yi da annabi da yake a inda ya taso da ta kafu daban take da inda da'awan ta kai domin da ka taso so da dama ana adawa da kai akwai adawa ta hasada akwai adawa ta kushe akwai adawa na ganin kyashi duk inda ka da ka taso ka samu wani fice da wani ɗaukaka ko sai ka fuskanci irin wannan matsalan guda talatin da uku shi yasa a matsayinka na da'iya in baka san wannan ba sai su mamaye ka shi yana daga cikin ka'idan farko da ake karantar da duk wanda ya nuna zai fara da'awa shine a karantar da shi wannan wanda yana ganin abu kaza ya faru ko ya ji ko ya hasasa ya ga yanayi zai san ɗaya daga cikin waɗancan ne ko damuwa ba zai yi ba amma kana da'awa kana abu suna yi aga ka fara rama ka ba da shiga cikin matsala ba da gaske kake yi ba baka ma san za su yi ba kenan wanda ya wuce wannan ma a shida suke su yi kuma ba su kai labari ba kun gano wannan da kyau ku shi sa ku shirya yanzu gaga sun tura aje a yi wonin ɗin abu kun gano wannan da kyau ku to shi ne da ya taho wa inda majlis mus'ab wa as'adu Bunu zarara a inda mus'ab yake da'awa to kuma nan ne inda as'adu dan zarara yake shi ne ɗaya daga cikin manyan garin madina ne a majalisin shi da yake zama to kuma a nan mus'ab yake da'awa ra'a asadun jamratun minan nasi sai shi a usaidu ya ga gayyan jama'a tasgha fi ihtimami li kalimatin lati ohun biha ila mus'abu Mus'ab umar. Umair yaga yanda jama'a ke saurare da kasa kunni ga abinda shi Mus'ab yake kiransu zuwa ga Allah duk abin da ya faɗa kawai sun me sun ɗauka an gano wannan da kyau ku duka can a lokacin da yake mai kan gado ne da tsari sai jikin shi mutu ya san da matsala an gane ya zan gaya da hankali ko ka gane wane yana da jama'an da ke sauraren shi to ka san yadda za ka tinkare shi da magana ballantana adawa ko fada ko rikici ko mai ka shiga tetayinka ban gane koya wannan mutumin yake yanzu misali lokacin rikicin farko da aka yi a maiduguri kai jami'an tsaro nan da nan suka gama da shugaban 'yan boko haram ai muhammadu yusuf haka tsammani suke in sun yi haka wuta ta yi mai ta mutu ba da mugun nufi suka yi ba tsammani suke tafiyan irin tafiyan 'yan tawaye ne 'yan hatsaniya 'yan kaza sai suke wannan kuskuren duk wanda ya ɗauko hayaniya na addini ko idan ka tashi ba gamawa da shi kake ba kama shi kake ka rike shi shi zai hana sauran amma yadda da yi ko ba za su hana ba to sanda suke wancan kuskuren abin da ya biyo ba ya biyo sanda rikicin su zagzake taso to sai suka nemi su haka kun gano wannan shi kuma sai suka yi wani kuri kurin da suka yi sai suka nuna shi a cikin yanayin da zai tunzira mabiyan shi kun gano wannan da kyau ku to shi ya sa wannan hayaniya na uku da ta taso sai suka ɗauki darasi daga can da nan kun gano wannan da kyau ku shine da aka kai bara ga 'yan iphone sai aka ce shugaban ya yi batan dabo ai izina ce saboda wancan muhammadu yusuf yana da magoya baya zagzaki yana da magoya baya namdi kanu yana da magoya baya haka to duk wanda yake da magoya baya musamman ka fahimci ba a nan garin kaɗai ba hatta a wasu ƙasashe a wasu garuruwa a wasu yanki ko adawa za ka yi da shi ko ka yi da lura wala ka yi da lura in ba ka ba sai ka sha mamaki to shi ne lokacin da usaid al-hudayyar ya zo ya lura da yadda majalisun yake wa faji'ahum usaidu bi ghadabihi duk da haka kawai sai fuskance su da fushi wa tsauratihi da hayaniya wa ƙala lahu mus'ab sai mus'ab ya ce hallaka fi an tajlisa fatasma shin ba ka so ka zauna ka ɗan saurari na ba wani wani karatu ne a nan a wanda in ba gaya maka a yanayin da'awa da yadda ake na halin zamantakewa ba za a gane mai yasa ba ya gane mus'ab ya samu karbuwa to sai ya so ya amfani da shekarun shi shi ya amfani da shekarun mus'ab ya sa mus'ab ya samu matsala wai zai mai amfani da shekaru jama'a duk wanda yake harkar da awa ko in shekarun ka miliyan ne ba za ka yi mai wayo ba saboda kafin ka isa wannan wurin ko abin yake karantawa ya kai shi wallahi malam kallon ka yake yi ungo ga ba haka ba to bai karatu ko bai ganewa ko kuma waɗanda suka yi jagoranci suka ɗora shi a kai su ma koya suke yi ya so ne da ya wannan hayaniyan ta ta ta ta shi wa motsa bai tashi to sai mai da abin ƙabilanci sai ce yanzu wannan bakon yaro zai ci mutunci muni da tije ni shugaba ku gano wannan nan da nan sai a koma rikicin mai sai su koma wancan ƙabilancin nasu na baya na jahiliya don da gaja a zuwa a rikicin yan uwa ko danki jahiliya ce ba haka ya soye mawa musaf amma da yake ƙwararre da ya goge annabi ya ɗora shi akan harkan bai tashi ya ce ni za ka ci mutunci na ina malami ba a aina ba kana malami sai an zo an kunduma ma ubanka zagi yayi aka zagi annabi waye ubanka kai sai dai wanda ya yi a irin wannan lokaci irin namu to ko zai sha mamaki kuwa mun gano wannan da kyau ko don sai an hura shi sannan za a ji a ɓoye shi mun gani daga ran da kai da aka fi ƙarfinka a kowane janibi ko to ka shiga tetayen ka raka ka ake har zuwa lokacin da za a maka kamun kazan kuku to shi ne mus'ab sai ya gano usaidu ne sai ce maka a'a sai ce bawan Allah eh hallaka fi an jilisa fatasma me za hana baka dan zauna ka ji ba za daga lokacin da mutum ya zo maka da hayaniya ko karka yadda a yi saboda masu sauraren su a wajen yanzu suna neman su gane waye mai hankali waye na tsatsi waye mai mutunci waye abokin tafiyansu daga ran da ya wauta kai wauta za a ɗauke ku tare an gane amma daga lokacin da mai wauta ya miƙi yi wauta ya yi ƙarya ya zagi ya shari ya rashin mutunci ko kai sai kwantar da kai ƙasa shi ne abin da ya anan kuma ka sani bayan da za ka koyi wannan in zuciyanka da matsala ko an gaya maka ko gobe ma sai ka ƙara yi hasken zuciya ne ke tafi da waɗannan abubuwan kuma yanzu aƙalla muna karatun ina koya muku yadda ake awa ko da yadda ake fuskantar abubuwa ko sai ce fa'in radita eh marna me kimlatahu wa in karihita kafafna alayka ma takra qabiltahu yace fa in radita in abin da muka fada ka saurara ka yarda shi qabiltahu shine fa in radita amrana in ka yarda da al'amarin mu qabiltahu ka karba wa in karihtahu in ko kaji baka so kafafna an kama takra abin da baka son sai mu bari kaga yanzu yanda yazo da wannan faffakin in ya miƙe ya ci gaba sai waɗanda suke wajen sai cewa a ah, baka da gaskiya <laughs> mun gano wannan da kyau ku ba ka samu daidai da mutum ɗaya ya goyi bayan ka ba sai dai a sace maka me gwiwa an fahimta walamma ra'a usaidu anna mus'aban yahtakimu bihi ilal mantiki akal wal akal gharasa harbatahu fil kaga da mashi ya je in ma an tashi sai a kara ku gane shi annabi wannan addini da ya zo da shi ba addinin kokawa ba ne balle na je kana da ƙarfi mun gane ƙarfi ko ƙarfi na tuwo a idan ba a kokawa a zagi ko bai ci cikin wannan al'umman kwata-kwata bai ci me ke ci hikima fasaha ilimi saiti kan gado gaskiya amana amma ga zaga ce an lafi ga karfi a kokawa a'a aikin banza kake banza girman mahaukaci karamin mai wayau ya fi shi kuna fahimta yayin da usaidu ya ga mus'ab ya mu bihi ilal mantik yana amfani da salon magana wal aqal yana amfani da nagartattun kalmomi na nazari da hangen nesa cikin zancen da yake da shi gharasa harbatahu fil ardi sai ya cake mashin shi a ƙasa wa al mus'ab sai ce mus'ab laqad an safta hatima indak gaskiya Abinda da ka zo da shi na gamsu ka zo da adalci zo da abin da kake faɗi mu ji waraha mus'ab ya karwa alaihi min alqur'an sai mus'ab ya riga karanta mai alqur'ani wa yafassiru lahu da'awata ad-din jadid yana mai sharhin wannan addinin da suke cewa sabo ne yake mai shi dalla dalla الدين الحق الذي أمر محمد wa الله عليه وآله وسلم بتبليغه addinin da Allah ya umarci annabi da ya isar da shi wa shirin rayatihi da kuma yada tutan addinin ya mai bayani ya mai jawabi ya zo mai da tsari fas wa ya ƙulun ladina hadaru hadal majalis har waɗanda suka halatto wannan majalisin da kansu suka ce wallahi laƙada arafna fi waje usaidul islama kabla an yi kallon. ka <laughs> ce wallahi sai da naga musulunci ya bayyana a fuskan shi tun kafin ya yi tun kafin yi magana ma an gane abin ya ce komi 'yan majalisun suka ce ya gamsu shi ma ya ya gane kun gano wani da kyau ku. arafna fi wata wa Ya ce mun gane wannan irin yadda fuskan shi ke sheki da yanda da ya zo da zafi ne sai kuma sagga jikin shi yayi yi kai yi. an gane wannan da kyau ko eh sa in ka san me kake ko duk wanda ya zo da hayaniya ko ka natsu cikin 'yan seconds za ka sauke mashi lodi cikin seconds amma ba ka gane ba ko lazi ka sha mamaki lam kad mus'ab yantahi fi hadisi hatta saha usaid mabhuran mus'ab bai gawa maganan ba har sai da usaidu cikin gamsuwa abin ya ƙayatar da shi ya buɗe baki ce ma ahsanu hadal kalam kai wannan magana naka yayi kyau wa ajmaluhu ban taba jin magana mai kyan shi ba kaifa tasna'una idza aradtum an tadkhulu fi hadha ad-din wayan kun nufin shiga addini ne yake ce mai abokan shi da mutanen gari waya kuke yi ne kaga shi an turo shi ya fada da addinin yanzu ya zama memba ai <laughs> ka san me fada da addini so da dama shi ke kai labarin shi inda bai kai ba mun gano wannan shi ke kai labarin shi inda bai kai ba mun gano wannan da kyau ko za ka je kana ƙoƙarin bari ka yi adawa madadin adawa sai kuma ya zamanto tome. eh talla ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu an turo shi ne ya zo ya adawa har ya riko mashi ko kizan kai zai da shi ko menene oho amma da ya ji jawabi na 'yan mintoci sai gashi ya ce waya ake in ma za a shiga ni, kaga shi ma zai sai fom kenan ya zo ya rijista mun gane zai sai fom ya je yi rijista nan da nan an riga an gama aiki kenan faƙara lahu mus'ab sai mus'ab ya ce fatahhir badanaka wa thawbak je ka wanke jikinka ka tsarkake tufafinka wa tashhadu shahadatal haq sannan ka miƙe ka shaida kalman gaskiya ita ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah thumma tusalli sannan ka yi sallah faƙama usaid fi gairi irja wala ibta liyastaqbil ad-din alladhin tafahalahu qalba bai kasa gwiwa ba nan da nan ya tashi don ya zartar da wannan abin da aka gaya mai ba tare da sanyin jiki ba fagtasala wata tahar ya je yi wanka sun masaje da lillahi rabbil alamin koma yi sallah mu'ulinin islama yana mai bayyana musuluncin shi ko ba ku tambaya ba hmm? ina ogan da ya turo shi mun gani eh ina ogan da ya turo shi ya musulunta ya komi bai ba koma wurin shi ba shi musulunci aka yi ki randa sanda mutum zai gane ko shi ba bai sani ba kanan kana ta kokarin ziga ka ta kokarin kaza sanda zai gane ya rijista ya zama a sahun gaba sannan maka fahimci inda aka samu gaba to wa'ada usaidi ila sa'ad ibn mu'az sai shi usaidi ya koma wajen sa'ad ibn mu'az <laughs> Yanƙulu ilaihi, akhbarul muhimma allati kallafahu biha yaje mai da labarin al'amarin nan mai muhimmanci wanda aka dora mai yi kun gane labari mai muhimmanci wanda aka dora mai yaje yayi wa ma kada yuqarribu min majlisihi hatta qala sa'adun liman haulahu bai ƙarasa ya isa majalisin ba har sai da sa dan mu'az ya gaya mutanen da ke tare da shi cewa aqsimu laqad ja'ana usayd bi ghayril wajhi alladhi dhahaba bihi kai jama'a ina muku rantsuwa da Allah mutumin nan da ba da fuskan da ya tafi dawo ba <laughs> al-iman wal iman imanin kenan ba da fuskan da ya tafi eh ya dawo ba akwai magana a ƙasa ba da fuskan da ya tafi dawo ba waƙada kana sababin islamihi sababin fi islami sa'ad bin mu'az abin da ya sababa musuluntan usaidu shi ya zama sanadiyyar musuluntan sa'ad dan mu'az wa kana islamuhuma ma'an sababan fi an taslima jumu'a ghafiratin min al-aus kuma musuluntansu su bi shi ya sabbaba musuluntan da yawa daga cikin gayyan aus yasa wallahi ta dalilinka al'ummanka ko jama'anka ko danginka su ɓata ko ka shiga uku ranar ƙiyama dublin azaba za a ma ko ba za ka nasara ba yanzu bari ka ji abin mamaki ba lallai kai da ka riga ko ba lallai kai da ka zama sanadiyyan kaza kuma ka samu darajan da na bayan ka yi samu ba yanzu darajan da aka ambata na sa'ad dan mu'az an ambata kan usaidu shi usaidu mun ji kuma za mu zo mu ji sanda yake katun alkur'ani mala'iku sun rika sauka haka to shi kuma wannan sanda ya rasu al'arshin allah sai da ya rawa ya aika ne fa aje aje a hana da'awa sai gashi kuma ya zama mai shi za so da dama waɗanda ke cewa aje a faɗa da kaza ko a hana kaza waɗannan suke yawo da shi kuma sai haɗa shi kun gano wannan da kyau ku karka sake kai wannan abin wala ba ka yi nasara ba in dai mutum da'iya ne ko yana ma Allah aiki ko in ba ka san shi a jikiyayya a ranka kaka bayyana ta wallahi daga ran da ka bayyana ta ko Allah madaukin sarki zai fito ya taimake shi domin addinin Allah da yake taimako ka san wannan ba ka yi nasara ba ta da ga mutum yana rayuwa da ƙyar kuma wai yana fada da addini wannan asalin batan bakatantan kenan wallahi malam batan bakatantan kenan lagar ka yi da wannan an fahimci wannan da ke ku zikiru hu, radiyallahu anhu wa fadla a wannan gaba za a ambata mana darajoji da falalanwa usaid dan hudayr Allah ya kara mashi yarda shahida usaidu uhudan Usaidu ya halarci yakin uhud وخرج kharaja yawma idin sab'a jarahatin wa juriha yawma idin sab'a jurahatin rauni bakwai aka yi mashi manya manyan rauni fa aka yi mashi wani jama'a ga mutane yanzu ana harkan da'awa har yau har bagajin gobe eh ba taɓa maka wani rauni ba saboda da'awan da kake yi malamai na kuka je da ku nike yi ina kuka je malam ku daina abinda kuke yi ya kamata ku san matsayinku a cikin harkar nan ku gano wannan da ke ku na dade ina neman randa da zama ku wannan maganar ku san matsayinku a harkar nan sanda zan shigo nan kuna tsaya jikin mota a nan na gan ku yau kusan shekara ɗaya na jin haushin abin da kuke yi a wannan ya zama dole ne a yi kun gano wannan nan dama yau ana magana akan da'awa ne haka to kusa abin kuke yi ku da a wannan da za a yi falle fallonku namanku da jininku da tsokanku da ɓargonku har gashin jikinku ma akwai ta ciki haka ne dugu shirye ta yanku kuma allah da ya tashi kama min kuma da dan ɗaya ya shigo sai ga kun shigo ku uku da dama na daɗe ina ɗana muku tarko <laughs> don shi malamin nan baya haka su suka koya mashi to ka shiga taitayinka yanzu misali yanzu don ka ce kana bin annabi da Allah ko wanda ya sai maka rauni eh sai dai hamza in ma za a yi maka raunin sai a ma hamza a madadinka mun gani ganin ai wannan tarihin har abada ba zai shafi ba domin abin da aka yi ma hamza ne aka nemi a yi ma kun gano wannan abin da aka yi mai na karya shi da daddatsa shi ni aka nemi a yi ma allah ya kiyaye sai tsautsayin ya fada kan shi kun gano wannan da kyau ko ba karya ka ba ba nema fasa ma ido ba har zai da na ciwo kafin a sumar da kai an daina dukanka a lokacin an sa ran kayi ne kafin ka so baka ji wani yana cewa ku kashe shi ba wannan maganar har abada ba zan yafe ta ba ko ba zan daina yin ta ba hisa next in aka zo sai an ɗauko mai kujeran ajiye shi anan an mai tambayoyi ana ɗauka yana jawabi duka duk da abin ya faru har ƙarshe don tarihi ya haddace wannan abin mun gane sai al'amin ya zo ya zauna a nan shi mata an mai wannan da sauran duk wanda yake kan da'awan da annabi ya zo da ta bai daga makami akan musulmi annabi ya ce bai tare da mu duk wanda ya daga makami a kanmu annabi ya ce inna amwalakum wa a'radakum wa dima'akum alaikum haramun ka hurmati yawmikum haza fi baladikum haza wa fi shahrikum haza shine jawabin ƙarshe da annabi ya bar duniyar nan da shi wani ya sa kafa ya taka wannan kuma ya ce shi musulmi ne shi mabiyin da'awar annabi ne <laughs> sai dai kila dai ba annabi muhammadu ba sai dai nemo annabin da yake da'awar shi amma ba annabi muhammadu ba kun gano wannan da kyau ko ni ya ga so a yi ma ni kuma an san in aka yi man ba za a kwashe da daɗi ba an gano wannan da kyau ku ina na zan kunna mutum inji kuwa ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wa bata ma'a Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hinan kashafan nas sanda mutane wahala ta sa suka watse a wannan yaƙi na uhud usaid yana tare da annabi bai gudu ba kunga wannan jarintan tana daga cin abin da ake hukunta wai matsala ya tasowa ne wai sau da faruwar matsala ya kauce baka wuri wannan ke nuna ka san naka ka san wanda ba naka ba ya bar annabi bai bari ba an fahimci wannan shi yasa ko lokacin da aka kama mala albani ai cikin waɗanda aka ba da sunansu sai hankali za a kama su suwaye daga ni sai malam musa sahabi shi yasa ko lokacin da aka ba da bele shi a ƙara kama shi motocin sojoji da 'yan sanda ina suka je suka yi boris ina ba su zo nan ba eh akalla mota na ishirin da wani abu talatin da biyu kaji wanda ya irga su mota talatin da biyu suka zo saboda ana da har <laughs> harkan sojoji da 'yan sanda da kayan fada don ana da ƙinin tsintsin fuka-fukan shi biyu ne kuma shi da kanshi ka samu kasa ɗin munafinci dodo ya ce masu da'awan salafiya a duk zariya daga shi sai mai shago sai musa sahabi mun gano wannan shi sa da aka kama shi an san tsuntsun aka kama amma fuffiken tada da'awan suna ina ga inda suke kuma na rantse da Allah da'awar malam ba za ta kai ƙasa ba ko na koma ga Allah na riga na yi kwai kuma na yi kwanci a kan shi kuma na ƙyanƙya shi abuna ko na koma ga Allah babin da zai faru mun gano wannan kuma su waɗanda za mu bari su gaba da da'awan ba za mu bar su si da'awa ne cikin halin su yasu ba akwai a wannan ba matsala insha Allah a gano nan da kyau ba jira nake na yi kwan wani yaman kwanci ba sai ya shi man ba ji a yi <laughs> ina na yi kwanci abu na kamar yadda albadi da ya tayi sai ya yi mu kuma kwancin kuma ya shi mu <laughs> bai bar wani ya kyankyashe mu ba muna 'yan tsaki sai mika malar sa'idi mai kwano cewa ga su amana nan ka je can ka riƙe musu mun gano wannan da kyau ku kuma mala ya riƙe ko bai riƙe ba Allah ya tsare mana shi wa shahidal khandaqa sauran bayanin sai nan gaba wa shahidal khandaqa kuma ya halarci yakin khandaq wal mashahida kulluha da dukkanin yagogin da annabi ya je ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tare da annabi malam wani yaƙi ne wannan mutumin bai je ba kai mara hula da kasa hannu a baki duka ya je kai wanne ne bai je ba yauwa kai wanne ne bai je ba kai fa kai kai Kai wani ne bai je ba wani ne bai je ba duka yawa kai ba eh kai mai hulancan wani ne bai je ba duka ina gode kai ba kai ba alhamdulillah kai mai jan hulan nan wani ne bai je ba duka ya je kai ba. kai kai mai da ka sa a hanci kai da kawai ga wani ne bai je ba E, ka wani ne bai je ba an lissafo ya ke ya ke ya ka walma shahida kulluha kai wani ne bai je ba ba kai ba ba kai ba kai da kawai ga, kawo ka sani ba haka na bacci shine matsalanka kai wane ne bai je ba sarki duk ya je haka yake kai wane ne bai je ba haka yake wato duka ya je kai wane ne bai je ba haka yake ai ba daga hannu ake ba zaɓa nake yi masu laifi uku kai na farko wanne ne bai je ba wa ai dama ka tsaya bayan su kai ba wanne ne bai je ba ok shi kenan kai yanzu ne ka ce cin wanne ne bai je ba haka yake kai fa oh, ai kai ne banu koreza kaga yana daga cikin illan me yanzu zaga dinna kuri ku yanzu ne ce din masallacin ba wanda ya sani na yi daidai ko ban yi ba a ba da gano ake a zaɓa ba an yi ke zaɓe ina son hukunta kunin ce duk ba ku sani ba kai wane ne beje ba kai mai hula e kai ne hudebiyan wannan fa auzubillahi ya duka ya je ko yawwa da na yi kuskuren kai wane ne beje ba kai da kai dariya kashi na ban sa kuma duk da ka sani suka sassare ka badar ne bai je ba sau an ce ya halacci mai uhud inda ya je badar za a ce ya halarci mai badar sai aka ce uhud sai aka ce wal mashahida kulliha mana duk yakin da ya biyo bayan uhud da shi aka yi amma wane ne bai je ba bayan uhud wane ne a bayan uhud badar dama daga uhud sai me sai khandak mun gano wannan daga khandak eh daga uhud sai me kaji mutumin da ke bacci zai man gyara na ce daga uhud sai me sai khandak wai a wai sai bada kaga da ma na san da na tambaye ka ke ce me ya rage naka wannan wannan muke magana cikin da ka waye zai mai da mu shashashe an ce daga uhud sai me sai ce sai badar kaga ya nuna cewa bai ma san me yake yi ba dan da aka yi uhud sai kuma aka yi badar da aka yi uhud me aka yi eh daga uhud sai handak daga handak sai ne sai haibara annabi bai ƙara yaƙi ba tun da ya je a hazab sai yaƙin haibara bai ƙara yaƙi ba na shirika wa kana usaidun rajulan menene mustanirul akal tun ne mai kaifin hankali kun ji dalilin da sa'ad ɗan mu'azi ya tura shi in za ka sa ne ya jagorance ka ko ka sa mai hankali ba har da batimati ba ka gano wannan da ke ku wato kai ma malam kai rijista da aikinsu ko kana malami kana yi abinda da suke yi ya shiga zo ka ja ce bai sa abin da aka yi ba amma yanzu ya zo kun san dalilin da ya sa na tsane masa magana kun san umar yana hudu ba usman ya shigo mun karanta ruwayan aina aina mun karanta muslim da kyau aina karanta aina mun karanta karatun kai na karanta malam kauce kauce haka kai na karanta kai fa kai yahuza ina karanta that is good kai ina karanta kai ina karanta mai karaut kai ina karanta ba ka iya buda kai ma malu usman ina karanta a ina karanta umar yana hudu ba usman ya shigo sai umar ya tsaye da hudu ban yi mai irin maganganun da nake muku kai malam shi da kake kawo da kai ina karanta eh kai da ka daga hannu ɗaza ina karanta kage yanzu na ƙure ku gaba ɗaya ba ya ne chairman wakilce shi ina karanta eh shi ba bai sani ba a nan na karanta shi karatu ne a nan yana nan a cikin kasusuwan da ne a duniya aka sa za a ci na? a kai na karanta faradin wada mun karanta ta dai gaya maka mun karanta shi amu wada minatar rahman yana da isnadi ne mun karanta shi amu wada a nan sanda mun karanta shi amu wada ina ganin lokacin ba a maka kaciya ba da ya kai shekara 20 da ya wuce ba ka kuwa yi minusin shekara 20 a cikin shekarunka na ga yana sai iman gaddama ne shi sa na sauke mashi lodi ya ka ce shekara 20 a shekarunka saura nawa siga tambayo na zo ya na muku shi yaran ne da gaske Lata bus an salasin wa sinnin wa malin in sa'alta wa mazhabi abu uku kakka faɗa shekarunka kudinka da kuma jam'iyyar da kake imana ai da garan da kuka faɗa zaɓe to an aka tambaye ka ce ai kuna tare da masu sa'a in aka je taruwa ɓoye a ganka inda kake amma a bayyana kanka sake ka bayyana in ba haka ba ko duk wani alheri da ya taso baka ciki sau da sanda ake mulki ba siyasa ake yi ba za ka ja kanka matsala shi sa wani suka goge a rayuwa suka ce wa sinnin shekarunka in ga faɗa sai a ce a mukamin yi maka yawa sai a hana ka in ga faɗa ce a ya tsufa ba zai iya rikewa ba wa sinnin wa malin da kudinka karka yadda ka faɗi nawa ne jalinka kuma inda kake aje su da business ɗin da kake yi sana'a me yake yi sata yake baka san inda DPO yake bane mun gano wannan ne kyau ko sana'a me yake kwawo yake siyarwa baka san da yan DLA suke ba sana'a me yake kudin gwamnati ne baka san inda AFCC suke ba useless <clears throat> ya ce in sa'alta wa mazhabi ka ƙiƙashe ƙasa kana jam'iyyar da ta faɗi zaɓe kai ta ɓaɓatin banza kai daga can ba aiko maka da kaya suke yi ba ba ka san me kake yi ba <laughs> ba faɗin wannan sam kai ka san inda kake ka tsaya inda kake shi yasa wani gogaggen ɗan siyasa a garin nan sanda ya yanki tikiti mara ci bai san za a kaba gwamnati bai koma wani bangare to can da ta dargaje da ya ga inda da aka karkata akwai kaya sai ɗibi buhun shi je kwaso ne aka tambaye shi aka ce a ya ganka a wuri kaza bayan kana ta haddawa ne ya ce wasu buhu ne ya dafa ya ji da wasu kaya ya ce sai ya zazzage tukuna sannan zai dawo kaga wannan ya san me ake ce ma siyasa amma kana nan ka zauna a dandali kai ta kumfan baki bakinka na wari ba kudin buroshi karka yi da wannan to shi zane tambaye shekarun shi nawa don ya bayyana muku hoton shi sai ci a sai ya tambayo ashe ya gane Allah madaukin sarki ta sa mu dace subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu